Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin hudu ga watan Sha'aban, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin ɗari janna fi takhriji a al-bughya na abi abdurrahman al-dosowi ismail bin akibo ahmad jibril allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna takharijin hadisi na ɗari da sha-bakwai ne lokaci ya kore sai mala ya ce wa raf'u fi hazal hadis huwa rajih hadisin a danganta shi cewa annabi ne ya faɗa ba maukofi ga abdullahi ɗan amr ba wannan shine ingantacciyar rajihin magana wallahu a'lam Allah madaukin sarki ne mafi sani li'anna sa'idan muƙaddamun fi qatada ala ghairihi malai ce saboda sa'id ana gabatar da shi akan qatada akan wani shi khasa ballantana wa qad tabahu umar bin Ibrahim, tare da cewa an samu ruwaya daga Umar ɗan Ibrahim ya mai mutaba'a. Wa Umar za huwa ibn Ibrahim al'abidi, shi wannan Umar ɗin ma da yake magana shi ne ɗan Ibrahim al'abidi, Abu Hafsin albasari, sahibul harwi, almajirin al'imam al-harwi, wa huwa kama ƙalar hafiz fit shi ɗin nan shi ne eh, ibn Hajar yi magana a kan shi a cikin attakarib ya ce sadukun mutumin kirki ne wa kada ho ahmad wa gairu Alimamu ahamad ahmad ya bayyana cewa mutumin kirki ne ya amince da shi da wasu malaman ma alama fihi min da'afin tare da ɗan rauni da ake jin motsi tare da shi wa qad tukullima ba'dhum wasu daga cikin malamai sun yi magana a akan shi fi riwayatihi an da khassa a duk ruwayan da ya danganta kan shi ga katada bi annahu muqtariba cewa wannan ruwaya akwai ittarabi a ciki lakin misluhu la ba'sa bihi fi shawahid amma malaci ruwayan shi in yazo babu laifi a dauko ta saboda a mushahada da ita wa kazalika lam yusib rahimahullah malam har ila yau dai malam bai dace ba inda ma atlaqal qawla bi anna ziyada min sika maqbula da yake cewa duk ƙarin da aka samu daga wani amintacce to karɓa ake yi bal hazi mas'alatul laysa fiha qa'ida sabita yuhkamu biha li kulli al hadis malai kun ga wannan ka'idan na ziyada da suka ai ba ko na hadisi ake hukunci da shi ba innamal amru indal hazzaq malai ce al'amari ne da aka bar zuwa ga gogaggo hazikan malamai min muhaddithina daga cikin malaman hadisi bin nazar ilal qara'in shi ma sai sun hada da wasu qarinoni sannan ne za su ce ziyadatu sika makabula ce allati tahtaffu bil hadis wanda suke da alaka da zagaye wannan hadisin to idan aka samu ziyada a ruwayan wani sika to sai a ce hazi ziyada makabula li annaha ja'at min as-sika kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wal hadis kada sa wal hakim Mala ce wannan hadisi hakim ya inganta shi wa wafaqahu zahabi alaihi al zahabi ya mai muwafaqa wa qarrahuma al-mundhiri fi at-targhib wa tarhib al munziri ya mara masu baya a cikin littafin targhib wa tarhib a juz'i na uku shafi na da takwas ce wa auradahu Sheikh Muhammad Nasir Din albani Albani ya kawo wannan ruwaya a cikin silsilatul ahadith sahiha a lamban hadisi na 289 a jiz'in farko shafi na 581 Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Qala rahimahullah a Sheikh Ismail ɗan Abi Bakar Allah madaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, Iza da an rajulu zaujata li hajatihi. duk sanda mutum ya kira matan shi domin biyan bukatan shi falta falta'atihi annabi ya ce te marmaza ta je wa in kanat alattan nur ko da ko tana suya ne waina ne ko me take dafawa ta watsi da wannan girkin ko ta sauke shi ko wani ya duba mata ta je ta saurari mijinta wannan ne hadisi na 118 rawahun nasa'i wa tirmidhi al'imamun nasa'i da turmizi su suka ruwaito wannan hadisin. Ƙultu, Mala ya ce hadisin Hassanu, wannan hadisi ne kyakkyawa, akhar da hun nasa'i fil kubura, al'imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan kubura, a lamba hadisi ne dubu takwas da ɗari tara da saba'in da ɗaya, fi ishatin nisa babun fil mar'ati tabitu muhajiratan li firashi zawjiha a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan macen da ta kwana tana mai ƙaura ga shimfiɗan mijinta. Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1160 da babu ma ja fi haƙƙin zauji alal mar'a, ƙarƙashin babin da ke bayani a kan haƙƙin miji a kan mata, da lafazin idan rajulu da'a ta ta hajatihi, duk sanda miji ya kira matan shi zuwa ga buƙatan shi, falta'atihi te maza ta je. wa in kanat ala tannuri ko da ko tana suya ne a kan tanda ta bar wannan da je ta saurari bukatun mijinta jihu aidan ibn hibban ibn hibban dai ya fitar da wannan hadisi a lambar 4165 bi idza da an rajulu zawjatahu li hajatihi duk sanda miji ya kira matan shi bukatan shi falta atihi wa in kanat ala tannuri ta je ta biya mai bukata ko da ko tana kan tanda ne wasahahu isnad wasahaha ho ash-shaykh shu'aib shu'aib al ya inganta isnadin wannan hadisi fitta alik wa akhrajahu at-tabarani fil kabir al-imam at-tabarani ya tada shi a cikin mu'jamul kabir a lamba na arba'in wal bayhaqi bayhaqi ya fitar da wannan hadisi fil kubra a cikin sunan al-kubra lamba na dubu sha hudu ɗari bakwai da goma. Fil ƙasmi wa nushus babu ma ja a fi bayani haƙƙihi alaiha ƙarƙashin babin da ke bayani akan haƙƙin miji akan matan shi. Kulluhun min tariqin min an mulazim bun amrin an abdullahi bun badarin an ƙaisu bin talqin an abihi talq bin ali radiyallahu anhu marfu'an. wa kulluhum thiqatun malace dukkanin wannan mazaje da ke wannan isnadi amintattu ne la mat'ana fihim babu masoka cikin su illa qais bin talq sai da qais dan talq fa fihi kalamun yasir shine malamai suka dan yi magana kadan akan shi ala anna hadithahu la yanzulu an darajatil hasan malace duk da maganan da malaman suka yi hadisin ba zai gaza darajan hasan ba liza qala fi al-hafiz fit taqrib da wannan ne hafiz a cikin taqrib yace sadukun wa qad hassana al-hadith at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace wannan hadisi hasan ne wa sahahahu al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami' a lamba na dubu jama'a mun gano wannan da kyau ko waɗannan hadisan an karantar da su ne da aiki wata gaba ɗaya waɗannan hadisan sun ta sa su a kundin tarihi ne ba abin da ya dame ta ta ɗauko ta aiki da su sai an ta je lahira ta ga wasu buhuna na tsinuwa sakamakon laifukan da take yi kuma ido na fata kuma bayan da za a dawo duniya balantana a gyara mun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu qala rahimahullah mala yace wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce iza da an rajulun ra'atahu ila firashihi duk sanda mutum ya kira matan shi biyan bukatan shi a shimfiɗan shi falam ta'atihi sai ta ƙi ta zo fa ba ta alaiha ya kwana yana mai fushi da ita la'anat hal mala'ika mala'ikun Allah za su ta la'antanta hatta tasbiha har sai ta waye gari in suka fara tsine mata albarka inda rana ne har sai gobe inda daddare ne har sai gari ya waye wannan hadisi shine na 119 rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari da muslim ne suka ruwaito shi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2193 fin nikah babu idza batatil mar'a muhajiratun firashi zawjiha karkashin babin da ke bayani akan mace in ta kuskura ta kwana tana mai mashimfidan mijinta ta waye to kun ji hadisin da ke kanta muslim ya fitar da hadisin a lamba na 1436 fin nikah babu taharimin babu taharimin tina'iha an firashi zawjiha min hadisi abi huraira marfu'an limam muslim ya ruwaito hadisin ruwayan abu huraira daga annabi Allah ya ƙara mashi yarda. Ƙala rahimahullah, babban malami, Ashek Ismail ɗan Abi Bakar, Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, An Mu'az bin Jabalin radiyallahu anhu, an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala, annabi ya ce, La tu'udhil mar'atu zaujaha fid duniya, mace ba za ta taɓa cutar da mijinta a nan gidan duniya ba, illa qalat zawjahu min al-hurul ain sai matan shi daga cikin horal ain ta ce "Latu, uzihi." ke ke ke ki daina cutar mana da shi qatalakilla amma Allah ya tsine maki albarka fa inna ma huwa da dakhil dan kawai yana bakunta a wajenki yushiku an yufaruki ilaina saura ka dan yarba da ke komo wajenmu ba komi ai baƙo ne kawai a ki saura ƙirs zai rabu da ke zai dawo wajen wajenmu maganar cutarwa kuma ya ƙare wannan shi hadisi na ɗari da ishirin rawahu turmidi al'imamu turmidi ya fitar da wannan hadisi ƙultu malam yace ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce kun gano wannan hadisi ne ingantacce kenan da kika bata mijin kirai ya ji zafi in ɗan aljanna ne kawai ki shirya matan shi tana can cikin horal ain za ta jefo maki guda na tsinuwa shi sa in abubuwa suka rikice maki Kar ki je nemo inda yake ki binciki gidanki ba mamaki na tsinuwan a nan ne in kika tuba sai kuma Allah ya yafe maki amma ya zama dole mata ku kula da wannan Allah shi kyauta akhrajahu tirmidhi wannan hadisi tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 1174 firrida babin da ke bayani akan shayar da ɗa uwa babun minhu wa ibn maja haka ibn maja ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2014 fin nika babun fil mar'ati tu'zi zawjaha karkashin babin da ke bayani akan mace ta zamanto mai cutar da mijinta min hadisi mu'az ibn jabal radiyallahu anhu marfu'an wa rijaluhu sikat malaci mazajen da suka rawaito wannan hadisi amintattu ne wa fi Ismail bin Ayyash a cikin isnadin hadisi akwai Ismail dan Ayyash wa ruwayatuhu an shamiyyin mustaqima malice ruwayoyin shi da yake kawowa daga malaman Sham tsayayyu ne wa hazihi minha wannan kuma daga ciki ne in da ya karatu ga malamin da ya karanta da shi dan Sham ne to za a karba amma in malamin dan wani gari ne ba za a karba ba saboda shi bai taba fita Sham ba anan ya komi nashi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa yanzu wanda bai taba fita Najeriya ba in ya ce ya karatu a wajen wani malami a Saudiya za a yadda Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa hasanahu Tirmidhi Tirmidhi ya kyautata wannan hadisi wa auradahu Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani rahimahullah fi sahiha Albani ya kawo shi a cikin silsila sahiha a lamba na 173 juz'in farko shafi na 334 والدخيل ما ya الدخيل الضيف شيني shi ne baƙo. Mun gano wannan da kyau ku, walabzu ƙatalakin la'ayin la'anaki, shi ne la'ana take mata, Allah ya tsine mata albarka ita cutar da miji. Kun gano wannan? Shi za karki yadda da wannan. Karki yadda kenan duk wanda ya baki ko ta baki shawara ki cutar da mijinki, kamar ta tsine maki ma kawai ya fi sauki. sama da ta bar waɗancan da ke kusa da Allah ko masu tsarki ta tsine maki ina fatan mun gano wannan da kyau fil hadis an aisha inda ahmad a lamba hadisi na dubu ishirin da hudu da ɗari biyar da shida annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kala laha annabi ya ce ma aisha inna jibril yusallimu alaiki ga jibrilu nan yana maki sallama faƙalat sai aisha ta ce wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuhu jazahullahu khairan min sahibin wa dakhilin fa ni'imar sahib wa ni'imar dakhil kun gano wannan malai na sai istishhadi da wannan ruwa ne duk da bata inganta ba jazahullahu khairan Allah ya saka mishi da alkhairi min sahibin haka ya saka ma abokin nashi da alkhairi wa da dakhil bakon namu ma Allah ya saka mishi da alkhairi ni'imar sahib madalla da irin aboki wannan wa ni'imar dakhil ko madalla da baƙo haka ke yanzu ake yabon mijinki haka ina ba mun gano wannan da kyau kin mai da mijin yadda ka san wani dan kuyi ya zama abun wasan ki Allah shi kyauta قال سفيان سفيان yace الدخيل dakhil shi الضيف dakhil ad bako وفي سنده مجاهد بن سعيد وهو ضعيف وإنما ذكرت هذا الحديث ما ليش يا كون حديثي لتوضيح اللفظ الدخيل سو كوي فسر اللفظ مي الدخيل باقو yanzu miji ma bakon ne kin je ha an anshe miki shi ina ne gidan asalin shi can wajenta ke ko fa bakunta ya zo maimakon ki kula da bako kin ki to Allah ya tsine miki albarka in ji matan aljanna قال الشيخ ناصر الدين الألباني عقب تخريج الحديث الألباني بان دي قام تخريج الحديث سيتشي في الحديث كما ترى إنذار للزوجات wannan hadisi akwai jan kunni ga mata almu'udiyat masu cutar da miji da aiki ko da magana haka albani ya faɗi wannan hadisi akwai inzari akwai jan kunni da gargaɗi ga mata masu cutar da mazansu Shi ne sai daga al'amuran rayuwa duk ya rikice mata ta rasa yadda za ta yi wallahi waɗannan abubuwan matsala a gidanta ta rasa gano hanyar maganin shi me ya ja mata ba abin da ya ja mata ita ta jawo makanta to yasa mata Allah ya shiryar da su qala rahimahullah malam Isma'il ɗan Abibakar Allah ji ƙanshi ya ce, Ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, Thalathatun mutum uku, la ya kabalullahu lahum salatan, Allah ba ya karɓan sallansu, wala tarfa'u lahum ila samai hasana, sannan duk wani abin arziki da suka yi ba zai shiga sama ba. Al'abdul abiku, bawa da ya ma ta waye. hatta yarja ila mawalihi har sai ya koma biyayya ga majibinta al'amarin shi fa ya dahu fi aidihim ya mai da kulawan shi a hannunsu. Wal mar'atu sakhitu alaiha zawjuha da matan da mijinta ke fushi da ita hatta yarda anha har sai ta koma ma ɗa'a ta yi biyayyen da mijin ya yarda da ita. Wasakran da wanda ya maye hatta yashawa har sai ya farfade. wannan ne hadisi na ɗari da ishirin da ɗaya rawahu ibn hibban ibn hibban ne ya ruwaito shi wa ibn huzaima da ibn huzaima fi sahihaihima wa tabarani fil awsat haka al-imam tabarani ya fitar da wannan ruwaya a cikin mu'jamul awsat qultu mala akibo yace da ifun muttaribun wannan hadisi da ifi ne dan akwai ittirabi a cikin shi mun gano wannan da kyau kuwa zuhtu la fi sanadi aw matnin mutaribun inda uhailil fanni yace da hadisin da aka samu ittarabi cikin isnadin shi yau yace kaza gobe yace kaza ko wajen matani kun gano wannan da kyau ko abin ya ki tsayawa to wannan shi suke ce mai ittirabi a wajen malaman hadisi akhrajahu ibn hibban ibn hibban ne fitar da wannan hadisi a lamba na 2355 wa ibn da ibn Khuzaima lamba na tara 940 fi salati babu nafi qabul salati mar'a al ghadiba li zawjiha wa salati al abd rashin babin da ke bayani dangane da matan da ke fusata mijinta ya fushi da ita da kuma bawa wanda ya tsere daga hannun mai shi min tariqi hisham bin ammar haddasa حدثنا walidi bunu مسلم قال حدثنا زحير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا yace daga Jabir Jabir kuma yace daga Annabi wa Zuhair ibn Muhammad haza huwa Tamimi Abu Munzir shi wannan Zuhair dan Muhammad din shine At-Tamimi shine Abu Abul Munzir wa huwa sayyi'ul hifzi malici na da mugun hadda mummunan hadda yake da shi sai yi'ul hibzin wa qad da afahu jama'atun an samu gayyan malamai da dama sun raunata shi wa iza haddasa an shamiyun a tobi manakir in zai karatu ya ce malaman sham ne suka karantar da shi to yana zuwa da abubuwa marasa kyau kaga ikon Allah shi wancan inda daga malaman sham ne a karba shi kuma wannan inda daga malaman sham ne to ba za a karba ba kenan kowane mai ruwa ɗaya ɗaliban hadisi na da buƙatan ya je binciki karatu shi kaɗai a kan shi ya san shi. Qala al-Hafiz fit taqrib Ibn Hajar ya faɗi cikin at ya yace ruwayatu ahli Sham anhu ghairu mustaqima in dai mutanen Sham suka yi ruwaya daga wajen shi to ruwayan ta tsaya ba mun gano wannan da kyau ku ifa sai a raunata shi daga wannan bisa biha. وقال البخاري عن عن عن أحمد كان زهير الذي يروي عن الشاميون آخر wannan shi Zuhair wanda yake karatu zuwa ga daga wajen malaman Sham yace wani ne daban wa qala Abu Hatim haddasa bisham Sham min hibzihi yace ya zauna ya karantar da karatu ne a Sham da ka faka sura ghalatuhu sai kuskure yayi yawa cikin karatun shi sa malamai suke mai wannan tambarin ina fatan mun gano wannan da kyau kare kenan wanda bai san ilimin hadisi ba shine in mutum ya zo ya ta mai surutu da ka sai ya zai da shi an wannan tsohon da ya gigice wa hazir riwaya minha malai ce wannan ruwa yana daga cikin su fa innahu yarwihi al-walid ibn muslimin anhu kama fi sanad ilaihi wal shami shi ko walid mutumin sham ne wa imamuhum kuma limaminsu ne kama ƙalar zahabi kamar yadda al'imamin zahabi ya faɗi. Wa ma ya dullu ala su'i hibzihi yana daga abin da ke bayyana mummunan haddan shi annahu qad ittaraba fi hadhihi riwaya ya samu ittirabi cin wannan riwaya fa innahu bayyana ha ko bainama rawaha inda ibn Huzaima wa bin Hibban an Muhammad ibn munkadir wa kadara waha inda tabarani fil ausad lamba dis na dubu tara da ɗari biyu da talatin da ɗaya an abdullahi bin muhammad bin akil bin abdullahi bin muhammad haza ya ce da ifin wal hadis hu sheikh nasir din al-albani rahimahullah fi da'ifa albani ya kawo wannan hadisi a cikin silsila da ifa a lamba hadisi na dubu ɗaya da saba'in da biyar a jizi na uku shafi na ɗari da tamanin da tara waka da afa isnaduhu shu'aib fit ta'alik a jiz'i na sha biyu shafi na ɗari da saba'in da takwas Allah ya sa mu dace cewa kun ga yadda malaman suke leƙa ko ina ko kawai ne sai mutum ya zo yana surutun banza bai sa abinda malaman hadisi suke yi ba ne. malaman hadisi ba zai faɗi magana ba sai ya tantance ya tace ya tabbatar babu kura sannan zai faɗi nan ba mashiririci ne shi Allah shi kyauta ويغني عن هذا الحديث تحذير المرأة من إغضاب زوجها وإسيانها Mala ce ya gamsar da mu ba sai mun kawo wannan ruwan da bata tabbata ba, dangane da tsoratar da macen da ke fusata mijinta kuma take saba mai, ahadisu sabika a sahiha hadisai da suka gabata ingantattu. Min ha qawluhu alaihi salatu wassalam daga cikin maganar annabi da yake cewa fa innahu jannatiki wa nariki shine aljannanki kuma shine wutanki ki sani in kin kyautata ya bude miki aljanna ki shiga in kin muna na shikenan ke ma kin san sauran wa hadha kafin li kulli imra'atin taqiyya at-taqiyya aqila malai ce wannan hadisin ya isa duk wata mace mai hankali kuma mai tsoron Allah wa zajirun li kulli man ila zawjiha kuma hadisin nan ya isa jan kunni ga duk wacce take muna nama mijinta wa alal aqila wajibi ne ga mai hankali cikin mata an tuhsina ila zawjiha ta kyautatawa zuwa ga mijinta وتطيعه na mai ɗa'a fil المعروف ga abin da yake abu ne mai kyau wala ta asihi kar ta sake ta saba mashi amma in ta zama sakarya ce wannan magana ma ya bi ta bayan kunnin ta ba ruwa ma san shi ba kawai tana rayuwa ne kawai afa manyan shi mu kibban ala wajhihi ahada malai ce wa fil muqabil naqulu lirrijal malai ce to dangane da muqabilin wancan nasiyan da aka yi wa mata to mu ko bari mu ce ma maza anan ittaqillaha fin nisa' mata maza ku ji tsoron Allah don gane da matanku, wanzuru kaifa azzamallahu kum alaihinna ku lura da yadda Allah maɗaukin sarki ya girmama ya fifita haƙƙinku a kansu. kunu ta'amul ma'ahunna alamin wal, mala lallai duk wanda zai mu'amalanci matan shi mu'amalance ta a bisa tsarin da ya kamata, bisa faɗin Allah da ya ce wa ashiruhunna bil ma'arufi ku yi zamantakewa da su kuna masu kyautata musu aya ta sha tara cikin sotin nisa'i walahunna Mithilin ladhi alaihinna bil ma'ruf ai mata ma kamar yadda aka ce su kyautata to su ma suna da kyautata na musamman da aka ce a yi masu aya ta takwas cikin bakara nas'alullaha an yi husina ilaina muna roƙon Allah ya kyautata zuwa gare mu mu zo mutanen kirki masu da'a masu yin abin da Allah maɗaukin sarki ke so kuma ya yadda da shi. Ƙala rahimahullah, a Sheikh Ismail ɗan Abi Bakar, Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Wa fil hadis, almar'at aura, mace al'aura ne, fahabi ha fil buyut, a tsare ta ba ta ba fita ta zauna a gida, saboda mace al'aura ne. Wannan ne hadisi na ɗari da da ishirin biyu, abun mamaki, su kuma matan sun ce, a a rabu da su kawai. a ba ta lasisi kawai ta tabbilin bituwa tana kewaye gari haka ne ko ba haka bane ne. ita bukatun ta kenan har ma yanzu in mutum ya tsaya ce zai aiki da waɗannan hadisan zai yi kulle. ta ai gida gida za su rika yawa suna zagin shi ta ce ya saka ta a kurkuku tan da ta shiga ina kowa ba ta yi tana can tana cikin wani kutu amma dai bari mu ji Kibo ya ce hadisun sahihun raf'an wa waƙafan hadisi ne sahihi ya inganta marfu'i kuma ya inganta maukufi kenan mijin da ke tsare matan shi to ba wanda ya kai shi son matan shi yana kishinta wanda kuma ya sake ta kaman tinkiya shi kuma ba wanda ke ƙin matan shi irin shi ita kuma mata in aka batta tana yawo a an bata yanci kenan ta ta yawo da ka san wata akuya ka sa akuya ne ka ɗaure ta ta lalace haka ne ba kamar tinkiya ba ce kana sakinta kuma ta ta yawo a gari ta zubar da 'ya'yan haka ne ko ba gaba ne Allah ya kiyaye mala ya ce walam ya kharrijuhul mu'allif amma marubuci wannan littafin bai ma wannan hadisi takhriji ba dan bai ce ga wanda ya ruwaito shi ba wa qad akhrajahu abu dauda mala ya ce abu dauda ya fitar da shi a lamba na 570 fi sala babu tashdidi fi zalika ai khurujin nisa'a ila masajid mace ta fita zuwa masallaci ba da izinin mijinta ba kun gano wannan ana ya kawo wannan hadisin wa tirmidhi da al-imam tirmidhi wal lafzi lahu kuma lafazin na al-imam tirmidhi ne a lamba na 1173 fi rida wa ibn hibban ibn hibban ma fitar da wannan hadisi a lamba na 2599 Bazzar a lamba na 2061, Tabarani a lamba na 10115, kulluhum min tariqi Qatada an muwarrakin an Abil Ahwas an Abdullahi marfu'an min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. lakin الصحيح لكن قد اختلف في رفع الحديث ووقفه malamai sun kai sun komo shin wannan hadisi marfu'i ne ko ko wannan hadisi mawqufi ne mala yake cewa farawahul muwarriq wa huwa ajli wa qad hafiz fihi siqatun abid yace amintacce ne mai bautan Allah da gaske an abil ahwas an Abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an wa rawahu humaid ibn hilal wa abu ishaq as-sabi'i an abil ahwas an abdullah ibn mas'ud mawqufan min qawli kun gano wannan da kyau ku dai hanyoyin sun inganta wa qad rajjaha ba'd al-mashayikhuna al-mawquf wasu daga cikin malamanmu sun karkatar da alwaƙafu cewa ruwayan ta zama mawqufiya suna ganin wannan ruwaya a sahu min marfu'iyar ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace nan za mu saurara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum